azan Allah wa jara na minan na sun mama ba alaikum wa rahmatullahi ya jama'atar musulmi da yau muna yi matin lahadi 15 ga watan sha ɗaya watan zulkada ridirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1447 wadda ta dace da uku ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na musa bin da ke nan gwadarmin alewa a cikin garin kura karamar hukumar ko na jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin taubihul ahkam min bulugin mara wallafar babban malami Abdullahi bin abdulrahman albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar min askalani na bulugin mara muna cikin kitabul buyo karatun da ya gabata Kun kai ƙarshen babul ƙirazi awul mubaraba yau insha Allah za mu tashi babul musaƙa da fata Allah ya taimake mai sa mu dace littafi irin na hannuna a mujalladi na biyu a kitabul buyo din babul musaƙa shafi 597 fakara ta farko daga sama sadara ta farko inda malai ya rubuta wannan matashiya da fata Allah ya mana jagora malai ce babul musaka babi da zai bayani akan almusaka menene almusaka za mu zo mu yi bayani a kansa kawai don mu samu surar abin shine mutane ne biyu suke haduwa su yi noma an gane daya shine asalin mai abin to sai su ce ɗaya shi zai kula da kula da ban ruwa ɗaya kuma yana kula da sauran abin da suka shafi wannan aiki ko wannan shuka ko wannan bishiya an gane mukaddima mala yace ga wata shimfiɗa, wata gabatarwa al-musaqatu min as lafazin almusaqatu an ciro shi ne daga kalmar as-saqayu fa hiya ma'khudatun min ahammi a'maliha daka an ciro sunan wannan kalma ne daga amas aiki mafi muhimmanci daga ayyukan da ake yi a wannan ainihin yarjejeniya ta nema fa hajatu shajari ila as-saqayi min gairi. buƙatar da shuka take da ita zuwa ga samun ruwa ya fi kowace buƙata da shuka take da ita buƙatar shuka ga ruwa ta fi buƙatar ta zuwa ga taki ta fi buƙatar ta zuwa ga noma waɗannan suna taimaka mata ne amma da za ta samu waɗannan ko ba ta samu ruwa ba to da aikin banza ne zalika annal ma'afi da jaziratul arabi shahih abin da yasa suke wannan mu'amala saboda ruwa a jazira a tsibirin larabawa ina da wahalar samu da aka suna yin rowar ruwa sosai kama kanu Sabikan, yasquna illa bin nadhi da can gabanin wannan lokaci ba sa yin ban ruwa sai da jigo ma'ana sai abin nan ba su da ruwan sama suna samun ruwa sun yi haka haka mai zurfi فسمي بأهم وأشك bi a hannu wa a كرا amalin معاملة da aiki mafi muhimmanci kuma mafi wahala saboda mutum sai ya tafiya doguwar tafiya sannan ya samu ruwan da zai zo ya ba shuka an gane ko kuma yin haka ne za a haka rijiya to sai an yi haka mai zirgi wanda wajen jawo ruwan matashin hankali an gane wa ta'rifuha shar'an amma ta'rifin al-musaqatu a shar'ance annaha daf'u shajarin ila akhar li yaquma bi saqihinna wa 'amali sa'ir ma yuhtaju ilayhi shine mutum dake da shuka ko wata gona ta bishiya wani lambu sai to shikenan ka zo kai ka dinga bar ruwa kana yin ainihin ɗan kaye-kaye ɗan noma ɗan share-share da abin da ya kama da wannan na daga abin da ake da bukata zuwa gare shi da juzi'in musha'in ma'alum min samari da za a baka yankin wani abu sananne daga ɗan itaciyar da za a samu misali ka zo wannan gonar tana da itaciyar bishiya guda dubu dubu biyar dubu goma a ce kai wannan aikin kana da bishiya dubu ɗaya an gane za ka yi a baka bishiya dubu daya a san ne abin da za a baka al'asulu fi biya a sunnatu Walƙiyasu sahih yace asali masu littafi ku gyara wal sahih ne ba wa alƙiyamu sahih ba Walƙiyasu sahih asali a halaccin wannan mu'amala ta al-musaqa shine abin da ya tabbata a sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyasi wanda yake ingantacce amma sunnatu fa musaqatu sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rashidin min ba'dihi ahla khaybara bi shatr ma yakhruj minha min samar annabi sallallahu alaihi wasallam da halifofinsa shiryayyu a bayansa sun yi irin wannan mu'amala ta almusaka tsakaninsu da mutanen haibara cewa su je su shuka gonakinsu ne da aka ci su da yaƙi yanzu musulunci ya mallake gonakin to kuma ba za a dawo garin a zauna ba an fahimta ya ce to ku noma gonakin amma duk abin da aka samu za a raba ji ku ɗau rabi za ku zama karɓi rabi an gane to su ne za su kula da su su za su yi ruwa su za su yi binni, duk wani abu da za yi su kilili su za har girbewa su za su sauka ne da ake yi na dabino su ne za su yi in suka gama sai a zo su ɗaurari musulmai su ɗaurari an gani saboda gonakin ba nasu ba ne da aka fi su da yaƙi gonaki sun zama ba nasu ba an fahimta ku to wannan abin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam da abin da sahabbansa suka yi halifofi a bayansa ina nuna halaccin haka dan da bai halatta ba za su yi wa malkiya amma kiyasi kuma fa innal musaqata rabu ila al-adli wal yin wannan mu'amalar ita ce mafi kusanci zuwa ga adalci kuma ita ce mafita fa innahuma yastarikani fil magnami wal maghrab dan da mai asalin guri da wanda yake kula da guri za su yi tarayya su biyan a cikin abin da aka samu na riba ko abin da aka haɗe shi na asara bi khilafil mu'ajara sabanin ka zo ka ce ku yi jinga ka biya mutum yayi ya tashi fa inna sahiba shajari taslamu lahu al-ujra tusallimu lahu al-ujra shi wanda yake ainihin mai gona ko mai shuka za ka ba shi ladansa wa amma mustajir faqad yahsul lahu thamar wa qad la yahsul amma wanda aka dauko shi izo yi aikin to shi kuma ba lallai bane a ce ya samu dan itacen ko bai samu amma kam ina ga lambinka idan aka zo aka yi mu'amala sai aka yi asara shi wancan ɗaya zai ɗaiɓi bishin ne tafi da su ai ba zai ɗi ba. har yanzu na waye na kai to da aka ta za ce to a zo a yi a yi wani abu sananne an gane shi mai gona taslamu lahu sha'jaru. bishiyarsa suna nan saboda bishiyar ta riga ta girma ai ba kasafai take mutuwa ba an gane to da haka nan ko da an yi asara a kaddara ce ba a samu ruwa ba ko amfanin bai kai ba shi bai asara ba tunda bishinsa suna nan gonarsa tana nan yanzu wanda yake da matsala shine wancan ainihin wato wanda aka ɗauko shi aka yi mu'ajara shi والمساقات من المشاركات mabnaha, مبناها bai بين shirikai. ita wannan mu'amala na daga cikin tadara da mutane suke haduwa su yi wanda an gina ne akan adalci tsakanin bangarorin mu'amalar biyu bayan da sahiba shajar wal ardi ka sahibin nuqudi allati dafa halin mudarib fi tijara shi wanda shi ne yake da bishiyu shi ne yake da ƙasa gonar an gane kamar mutumin da ya ɗauki kuɗi ne eh, ba wani zai mubaraba zai juya kuɗin ai mubaraba ne ta maka wuce a baya ku ka ɗauki kuɗi ka baiwa wani juya a bisa wata riba da kuka yarjeje ne a kai to wanda yake da gona mutum lambu abin da ya sa mu nan ba mu da gonaki irin waɗannan mu gonakin mu na shuka ne na tsaye da suke da season da za a yi amma ka je wuraren mutanen da suna da lambuna waɗanda wannan gona za ka samu gona ce ta ayaba za ka samu tushe dubu ashirin dubu talatin dubu ɗari ko gona ce ta dabino ka je ka tarar da bishiyar dabino guda dubu ɗari dubu kaza to kaga waɗannan sun da sun ga sunan mabishiya, ko gonar mangwaro ko gonar zabibi ko gonar zaitun abin nan eh, eh, eh, abin nan ba dabino ba gwanda ko abin da ya kama da haka to ai waɗannan sun da sun zama bishi an bayanta to asalin mai gurin ya ce zo ka kula da shi ga abin da za a baka an gane to wannan mutumin kamar wanda ya dauki dukiyarsa ce ibayar ayi mudaraba wal amilu saqi kal amil al alladhi yatjaru bil mal shi kuma wanda yake aiki yi ban ruwa yi kai-kai, ya daga kasa yi kaza yi kaza kamar wanda aka baiwa ma dukiya ne domin ije juya ta a samu riba fa huma dakhilatan fi abwab al musharakat saboda haka da mudaraba da al musaqa duk sun shiga babuka na kamfani haduwar bangarori biyu saboda samun amfani falgurmu nahu ma walgurmu alaihima da kan an samu riba za su raba tsakaninsu a inda suka yarjejeniya haka nan an yi asara kowa ta shafe shi wa bi hadha ulima annaha annaha ahall min ijara da wannan aka gano ta al ta fi dacewa da halarci fiye da a ce ainihin za ka zo ka hayi gona ka biya mai gona wuri in ta yi shi ke nan ba ba shi dai mai gona mai ya fita da fitar an gane saboda ya kuna tuna wani wani karatu da muka wuce ko cewa idan aka zo an yi shuka ka ba mai gona kudin shi sai kuma shuka ta zo wajen zaman to ba ta same ta ba sai annabi ya ce da wanne dalili kai za ka ci kudin wannan wanda na karatun aka yi jungun-jungun wasu na girgiza kai kamar kadangaru wanda na karatun yanzu akwai wanda yake tunanin wani ya karba hayar gona ta ya samu ko bai samu ba ya zan sassauta masa yanzu haka lokacin ma da za a yi abin kai ka toshe kudin shine anan mala yace da wannan zamu gane wannan nau'in na almusaka shi ya fi a kan ne a kan a ce a hayi gona an fahimta sai ku zo kaga da ta nan yin wannan ko a ce mutum ya zo ya shuka ya fitar da wahalar saribar da aka samu a salon mai gona da can baya ana yin haka amma daga baya ka zo aka daina saboda haka wasu ma suka daina noman kawai sun da suna da gonaki sun san kawai abin da za su samu ya fi ma abin da za a noma an ce an yi wani lokaci ana bayar da eka guda naira dubu ɗari biyu da hamsin eka ko an yi ko dubu ɗari biyu da hamsin ba bara wacan dokunji kun ji ba rawarsa kuma a ce sai sai ya baka shekara biyu ko uku ko kuma sai ce aiki ɗaya ne aiki uku dubu ɗari bakwai da hamsin ko abinda ya sa na sani wani ya zo garin nan abokina ne ina neman gona zai yi abin nan sai aka gaya masa to za a baka aiki uku ne ake a shekara dubu ɗari bakwai da hamsin ya guda to shi ne ya kira da yake tambaya ce gashi gashi gashi an gane ce an ce dubu ɗari bakwai da hamsin aiki uku to shekara uku ake nufi ko kwana ce a a ka tambaye su a to ni <laughs> to shi ne sai ce ai sun ce wai aiki uku za ka yi damuna za ka yi rani a ko da ake tsakanin faduwar damuna ta gaba da rani da ya wuce wai za ka yi sake yi shi ke na cin 750 an gani to wannan abu ne wanda yake ina da kyau sai a sake duban irin yanayi kun ga wani hadisi da ya zo a nan ma hana ya fa da aron gona ka karbi wani abu an gani ka ba da aron gona ka karbi wani abu hana wa to amma yanzu amai da harkar kasuwanci to ba wai haramun bane kar mutum kada mutum ya bada aran gona ya karbi wani ba haramun bane amma kuma idan an samu matsala shi wanda ya karba kai da wani haƙi da wani dalili zaka ci kudin shi tafiya idan in nema bai samu ba shi ne abin da isa na bai ce da wani dalilin kai za ka shi kudin an fahimta to da ka shi a rinda kamantawa ko kaka abin yake a nemi albarkarsa shi ne to da haka ma yake wabi haza ulima annaha a hannu min al-ijara wa aqrabu ila al-qiyas wal adl kuma musaqa ta fi kusa zuwa ga qiyasi kuma ta fi kusa zuwa ga adalci cewa wannan gonar zamu zo kai ga gonar ka ne ga aiki zan zo in yi abinda muka samu mu hada wata mahada wadda haka zamu raba wani za fa ina jihar alal asul da aka musaka ta zo a asali na adalci da kuma asali na kiyasi la kama za'ama a anna ala khilafin qiyas ba kamar inda wadan suka ce wai ya saba ta saba ƙiyasi ba لظنهم أنها من باب الإجارات a يشتغل فيها العلم بالعمل والأجرة saboda zaton da suke yi cewa ita wannan musaka din tana daga cikin aikin jinga wanda ake shartanta dole a san me za a yi kuma a san ladan da za a bayar fa haza wahmun minhum wannan yace wannan wani rudi ne da ya same su ainihin daga karan kansu wal <clears throat> harkar shayar wannan wa misluha al muzara'a min a al makasib wa afdaliha al ko al muzara'a kamar al musaqatu take na daga mafi daraja da eh, min a hallin makasibi afdaliya na daga hanyoyi mafi zamantowa halal da ake bi domin a samu abin duniya a tara abin duniya wa afdaliya kuma ita na daga cikin mafi falalarsu limanin ta ga fadlallahi ta'ala ga wanda yake neman falala daga Allah madauki walam tushgilu anil umuri al-matlubati minhu li rabbihi wali li ahlihi wanda abin da yake nema na falalar ubangiji a duniya ko abin da yake nema na duniya bai shagartar da shi gaba da lazumtuwar abin da ake nema daga wurinsa saboda gyara abin da yake tsakaninsa da ubangijinsa kuma gyara abin da yake tsakaninsa da iyalinsa wa sunnatu mali'atu bi fadliha sunna ta cika da fadar falalar al wa min zalika ma ja'a fi sahihayn min hadisi anas ku gyara ba ani bane min hadisi anas na daga ciki abin da ya zo a cikin bukhari da muslim daga hadisin anas allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ma min muslimin ya grasu gartan. babu wani musulmi da zai dasa wani abin da shi na bishiya aw ya zara'u zar'an ko ya shuka wani abin shuka daga abubuwan da ake shukawa fa ya kulu minhu insanun aw tayrun aw dabbatun sai a samu wani mutum ko wani tsuntsu ko wata dabba su ci daga wani abin da ya dasa na bishiya ko ya shuka na daga abin da ake shukawa illa kana lahu sadaka ce wannan abin ya zama to sadaka ce gare shi an gane ku to da haka ainihin almusaka abu ne mu'amala ce wanda take ta halal saboda mutum zai zo yi aiki tsawon shekara kuma ƙarshe ya ɗauki samu abin da zai je rayu da shi da iyalansa hadis rakam 779 hadisi mai lamba ɗari bakwai 779 an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar bi shatr ma yakhruj minha min samarin aw zar'in hadisi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa cewa manzo Allah su sallam yayi jinga da mutanen haibara da rabin abin da yake fitowa daga gonakin haibara na dabino ko na ɗayan itatuwa ko shuka muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim sa da kansa wa fi riwayatin lahumma wata riwaya ta imam bukhari da muslim fa sa'aluhu an yukirrahum biha ala an yakfu amala mutanen khaybara da aka ji aka ta khaybara da yaki da kore su za a an gane suna ci garinsa da yaki yanzu a ne za a kore su za su bar garin sai suka ce to muna suna son manzan Allah su sallam ya bar su akan addinin su kuma ya bar su a garin su da sharadin za su ringa noma gonakin su gyara karshen shekara aka yi girbi aka abin nan araba biyu su ba da rabi su daure an gane faqala walahum nisfu tamr suna da rabin abin da suka samu na dabino faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallam yace rukun biha ala zalika Mashina ina za mu barko a kan haka zuwa lokacin da muka ga dama an gane faƙarru biha sai suka zauna a nan ƙasar haibar zuwa wannan lokaci hatta jilahun umaru radiyallahu anhu har sai lokacin da umar dan fasa ya zo ya kore su daga haibara saboda su ya bayyana an gane ana kokari haɗa kai da su a yaƙi musulunci abu na farko da suka abu na biyu kuma wannan alkawarin da suka yi sai su zo idan an samu buhu goma sai suke buhu shida aka samu sun kwashe hudu kai ne nan kake nan kake ce arne yana da amana shi arne yake da amana arne ine maka amana lokacin da yake jin tsoronka amma lokacin da ya mai da kai fafa lolo an fahimta to ba zai taɓa maka amana ba za ka sakarci da musulmi za ka je na buɗe baki musulmi saboda sakarci sai buɗe baki wai cewa arna ya fi musulmi amana ta ina mutumin da ya haici ubangiji kai ya cika maka alkawari ko ya yi maka amana wani abu yi akwai ha'incin da ya dai wanda yi an fahimta an sai ka ji wuyan musulmai yau ba kunya ba tsoron allah suna cewa arna sun fi musulmai amana to ga aika shi ne yana dora ina dora su akan kuku yana dora su ko baya dora su ai kun ce sun fi amana Allah ya tawaye da haka har sai da Umar ya zo su sai kore su daga Khaybara wani muslim a ruwayar Imam Muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر manzo Allah ya miƙa wa yahudawan haibara bishiyin da beno da suke haibara da ƙasar da ake yin shuka ala an ya'tamiluha min amwalihi cewa su zo su gyara su yi aiki daga dukiyoyinsu walahum shakuru samriha suna da rabin amfanin da aka samu bayan mu za mu ba su taki ba ba mu kudin aikin ba mu za mu ba su ba da kudin su za su an gane da kudin su za su mufradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi amala da can ita eh, menene in eh, anna rasulullah sallam amala ahla khaybar an gane ku lafazin amala tasarrufu shakhsi a ghairihi fi amalin mushtarakin bainahuma shine tasarrufi da mutum yake yi tare da waninsa a cikin wani aiki da suka yi tarayya a cikinsa. ka kama nan ki kama nan an gane da yace bi shatri bi fatihi shin al mu'jama shin mai ruwa din za a yi mata fata wa sukuni ta'i wannan tsamula hannun za a yi masa za a daure shi akhir hura karshe kuma rati yutlaqu ala ma'anin aka ce ashabaru ana fadan ana nufin abubuwa ma'anoni da yawa wal murad bihi huna annisu. amma abin da ake nufi anan rabi araba raba daidai wa yustamalu fil juz'i minhu kuma aka ce ashabaru ana nufin wani yanki na abu an gane ku kamar da Allah ce shafral masjidil haram ko kaga bil munasaba sai mutum yazo zai yi sallah sai a ce ga gabas nan sai sai a dinga cewa dan karkata dama karkata hagu ana yi ko to takalluf ke ka ce a gaban ka an bayyana kawai sai a zuwa wahalar da mutane Allah ce shafral masjidil haram to juz'in ake nufi kowanne juz'i kai kalla na bangaren da ka'aba take kai ka soke nauyin da yake kanka an gane ku amma sai kaga mutum ya zo ya tsaya so ne ba fa yayi about on bane ko yayi left on ko right on a'a bangaren nan ne za a kalla inda zo kai sai kuka tarar ya gaba zai kalla ya kalli amma ya juya alƙibla ba ya kenan ko ya kalla ne ko ya kalli kudu ya juya alƙibla ba ya kenan amma sai ka gana ta kalli arewa maso kudu kalli gabas maso arewa an fahimta gaga ana ta abin da mutum yana wani haka ina haka wannan duk ta kallo in ka zo za ka yi sallah in kana yammacin duniya a saba a gabas take kawai ka kalli gabas an fahimta idan kana kusurwar duniya kawai ka kalli bangaren da kake an kusurwar yammacin sai ka kalli ina bangaren kusurwar gabas ai arewa idan haka amma kurin mutum ina nan daidaitacciyar ƙasa kawai ya zo ya zai sallah ta rika ta ɗan karkace haka Ka ga mutum ina ta haka ana ƙara dai in ka wuce a ce dawo dai takalluf kenan an gani Na ga kwanaki haka wasu kawai suka tashi waya a sama waya a jirgi wai kawai sun tashi wai sun je ethiopia wai sai suka ce wai yan najeriya ba sa kallon alƙibla daidai a jirgi za ka gada ba kallon alƙibla daidai a sama don sakarci kuma mutane suka zo yana ta rushe a abin da waya ko kuma ka gani shiga masallaci sai ka ga masallaci ya tafi haka a karkashin a ah, wannan takalluf ke takalluf ke har wannan abin da kuke sawa da suke nuna muku alƙibla ƙibla direction wasu suna na jikin ya sunansa da zumai ko wani zai zo zai sallar akai akan waya sai aje ko agogonsa sai kaga ina ta ne idan idan direction din yayi haka sai kaga yayi haka in ya dawo haka sai ya dawo haka wannan duk takalluf ne ba a neman wannan wajen an gane fa'inahu yuzlaqu yuradu bihi al-ba'd akan faɗi ash-shatr ana nufin al wani yanki wani tashi bangare jam'uhu ashtur wa shutur jam'in shine ashtur ko kace shutur min sama bisa'il musallasa da yake walau nisu ma ya khruju min sama ya zo wata ruwa min tamar faqarru biha bi fathil qafi wa tashdid ar-ra'i qamiru za'i mata fataha ra'i za'i mata shadda min alqarari daga alqarar ne ai sabatu wastaqarru wato suka tabbata suka wanzu akan haka ajlahum jala'a jala'an albaladi jala'an bil lafazin aljala'u daga jala'an albaladi ne jala'an bil fathi wal maddi zai fata kuma za a ja kharaja minha shine ya fita daga gari wajal alqawmu qauma anil wadan ko jalal qaumu an alwadan ya ka ce jalal qaumu an alwadan ay kharaju min alkhawf aw aljadab wato sun fita saboda tsoro ko saboda fari wa jalautuhu wa adlaituhu utiya laziman inna lillahi an gane wa muta'addiyan yace da yace ajlau wa jalautuhu wa ajlaituhu ata laziman wa muta'addiyan kada ya ce jalautuhu ya zama lazim kenan ko ka ce ya zama muta'addi an gane an ya'tamiluha ay an yas'u fiha bima fihi amaratu ardiha wa islahiha wato su yi aiki na abinda zai zamanto gyara da yadda za a inganta wannan shuka a bangaren eh, ainihin rayar da kasar da kuma gyarawa ma yi hadu min alhadith ga darussan za mu koya wannan hadisi al'awwal na farko jawazul musaqat wal muzara'ati bi juz'in musha'in ma'lumin mimma yakhruju min az-zar'i was tamri ko was-samar ayi wa abin da yake cewa wato halaccin al-musaqa da al-muzara'a da wani yanki da aka yi sananne wanda za a raba tsakanin mai asalin gona da wanda ya gyara ikula da ita na daga shuka da kuma ɗan itaciya kala tsibi imamu tsibi ya ce lam ara ahadan min ahli ilmi mana min musaqati mutlaqan gayar abi hanifa ita in banda abi hanifa ban ga wani daga cikin malamai ma abota ilimi da ya hana wannan mu'amala ta musaka ba wa dalilu ala jawaziha ma tawatara aw kada an ya tawatara dalili akan halaccin wannan mu'amala ta al-musaqa abin da yazo ta hanya mai yawa ta tawaturi ko abin da ya kusa ya zama na tawaturi na annahu sallallahu alaihi wasallam saqa ahla khaybara bi nakhilha ala ala shatri ku gyara ba ala shard bane ala shatri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musaqa da mutanen khaybara akan dabinansu za su ba da rabin abin da aka samu وأما المزارعة فهي عندنا جائزة تبعا للمساقات لحديث خيبر أو جم مزارعة إن جاء الطيبي تاهلتا تنا ميبن وانسا لا ينع المساقة وان يدوى حديث خيبر ولا يجوز إفرادها لحديث رابع بن خديث بيعلتا أواري المزارعة daga almusaka saboda hadisin rafi dan hadith Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga buran al-muzara'a wa mana imam malik wa abu hanifa ta mutlaqa imam malik da imam abu hanifa kai tsaye suka ce sun ba ba za a muzara'a ba وذهب أكثر أهل العلم من الثابت والتابعين إلى جوازها مطلقا لظاهر هذا الحديث ما فيها يوم ما بوتا إلمي لك صحابي تابعي سنت فأكن yin مزارعة ainihin kai tsaye saboda zahirin wannan hadisi wa alayhi jumhurul muhaddithin wa mafiya yawan malaman hadisi akan haka su to wannan darasi na farko kenan al-musaqat al-muzara ta halatta الثاني درس نبي ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض في المزارعة ظاهر الحديث باينون تشرعيني أتي شي أسل ميقونا شي نزي شوكا أنغانيكو lokacin da aka ce za a yi muzara'a wasu ya ce kalamun ibn al-qayyim kariban kuma maganar ibn al-qayyim za ta zo nan kusa insha Allah wa huwa sahihu kuma magana ta sai ita ingantacciya khilafan lil mashhur min mazhabihi min mazhabina bi ishtirabihi abin da yake ya saba abin da ya shahara a mazhabin mu na Hanabila wanda aka ce an sharɗanta yin al nan eh, ciwon da zai zai muzara'a da shi sai ya kawo iri a ce mai gona shine zai kawo iri an gane to dai wato ba sharaɗi ba ne wannan abin da ake na. ba a ce mai gona ne zai kawo irin da za a shuka zai ba da gona kawai shi wanda zai shuka zo da shuka i shuka i kula da aiki har a gama an gane a salif darasi na uku annahu idza ulima nasibul amil in an san rabon da za a ba mai aiki agna an zikirin da sahibi sahibil ardi wa shajar to ba sai an ambaci shi kuma mai gonar mai za a ba shi ba an gane ku. idan aka zo aka ce karam kai za a raba gida uku a baka kaso daya sai an ce mai gona ba shi kaso biyu gwarin jike an fahimta tunda an faɗi na wanda abin da za a ba mai aiki to kuma ragowar sai na mai gona ne li'anna al'illata la tahruju gallata la tahruju anhuma saboda amfanin da za a samu ai baya fita daga cikin su biyu da mai gona da wanda ya aikata الرابع درس نهدو جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في بستان واحد halaccin hada abu biyu akwai almusaƙa a lambu shine abin da ake sharuwa da bishiyoyi akwai almuzara'a shuka wadda za a yi ita kuma wadda take da season wanda za a yi a girbe a cire ta an gane to ita halatta bin ya halatta su hatu a lambu daya da an yi saƙiyahu ala shajari bi juzin malumin minatam ko samar yi musaƙa da shi akan bishiyun da suke cikin gonar akan wani yanki sananne da za a bashi na amfa na ɗan itaciya ويزارعه الأرض بجزء معلوم من الزرع كما إنيمي سيار جيجين يرشوكا نوما أبسا ونكسو دذا أباشي ندقى أبين دعاك سامونا أمفانونغونا الخامس درس نبيا جواز معاملة الكفار بالكلاعة والتجارة والمقاولات على البناء والصناعي ونحو ذلك من أنواع المعاملات هل تنجي معاملة بأرنا a wani abin da ya shafi alfilaha noma an gane ka zo ka ce zo ka noma gonan nan kai arnan banza zo noma gonan nan ka daura biyan bi an gane ya halatta wacce jara haka ne ya halatta ku yi mu'amalar kasuwanci wal muqawalati ala al bina ko kuma irin abin da ake yi na fenti da ado a jikin gini wasana'i da sana'o'i wa na'u zalika da abin da ya kama da wannan min anwa'il mu'amalat na daga nau'in mu'amala duk ya halatta kai tsakaninka da wanda ba musulmi ba السادس درس نشدة ظاهر الحديث bi اشتراط العلم بقدرة بقدر مدة المساقاة والمزارعة ظاهر الحديث yana nuna ba shar'an ta sanya sanannen lokaci na adadin tsawon lokacin da za a ɗauka ana yin wannan mu'amala ba ta bangaren musaka ko almuzara wa qalar amma yawancin malamai sun ce lata tajuzul musaqatu wal muzara'atu illa fi muddatin ma'luma bai halatta a al musaqa ko al muzara'a sai a cikin wani adadi wani wani lokaci sananne wa ta'awwalu qawluhu ma shi'na suka yi tawilin fadar manzo Allah da yace a zuwa lokacin da muka ga dama ala muddatil ahadi a bisa tsawon lokacin alkawari da yarjejeniya sun tsare Wannan murada abin da ake nufi numakkinukum min al-maqami fi haibar ma za mu bakku ku ci gaba da zama a haibar abin da muka ga dama summa nukhrijukum idza shi'ina sannan mu fitar da ku idan mun ga dama wa amma ita ko musaqa fa inna muddataha ma'luma ai lokacin ta sananne ne wa ga da tafaqu ala anna la illa bi ajalin ma'lum sun hadu akan cewa ba ta musaqa ba ta halatta halatta sai da wani lokaci sananne an gane to da haka ainihin shekara ɗaya ne shekara biyu ne sai ku sa lokaci amma da wancan abin da suka faɗa shi kuma babu hujja cikin hadisi na annabi da yake zuwa lokacin da muka ga dama ai ba ta zuwa lokaci ka ba an gane yaushe aka fitar da su annabi ya gama rayuwarsa ya rayu har ya koma ga Allah bai fitar da su ba sai da suka yi ha'inci suka ake hada kai da su ana so ya aiki musulunci ya ga to zaman su kusa da musulmai ya zama akwai hatsari an gani to da aka fi kore su a samun darasi na takwas kalabin alkayyim fi kisati ya kalabin fi kisati khaibara dalilun ala jawaz almuzara'ati bi juz'in min gullati azra'i a cikin wannan kissa ta haibara, akwai dalili da yake nuna halaccin yin yarjejeniyar noma tsakanin mai gona da mai mai yin shuka ya kula da ita bisa abin da za a samu na wani yanki na amfanin gonar fayyar na sallallahu alaihi wasallam don cewa manzo Allah su sallam amal ahla haibara ala dalik ya yi mu'amala da mutanen haibara a bisa haka wasu mara ala dalika ilahini wa fatihi kuma mu'amala ta ci gaba a haka zuwa lokacin da ya mutu walam yun sa albatta kwata-kwata ba a shafe wannan din ba wasu mara amalin kwalafa'in rashidi na alai kuma aikin khulafa'ur rashidin ya ya tafi akan haka walaysa hadha min babil mu'ajarati fi shay wannan baya cikin babi na jinga bal min babil musharaka a ah, ya zo ne a babin kamfani kawai wa huwa nadhir mudarabati sawa wannan ina kama da al mudaraba daidai da daidai faman abaha al mudaraba da haka duk wanda ya halatta al mudaraba shine ka ba wani dukiya ijuya ita ya halatta wa harrama zalika amma yace kuma al musaqatu bata halatta ba da al muzara'a faƙar farraka bai da mutamakilai ne to ya raba tsakanin abubuwa ne guda biyu masu kama da juna an gane fa'inahu sallallahu alaihi wasallam dan abin da ya faru cewa manzo Allah sallam da fa'ilaimul arda ala an ya'tamiluha min amwalihim ya ba su wannan gonaki na khaybara cewa su yi aiki su aikata su aikata da kudaden su walam yadfa ilaihim bul bazar manzo Allah bai hmm? haka ne walam yarfa ilayhim albazar manzo Allah bai ba su iri ba fadalla ala anna hadiyahu adam ishtiratihi adam ishtirati kaun albazri min wannan sai nuna ina daga sunnar annabi sallallahu alaihi ba sharadi bane a ce mai gona shine zai bada irin da za a shuka wa annahu yajuzu an yakuna min al'amil kuma yana nuna cewa ya halatta mai yin aikin shine zai kawo kama annahu wifkal qiyas kuma kamar yadda wannan shine yake daidai da qiyasi a ah, to yanzu idan mai gona ne ya kawo sai kawo irin allah ya sauke sai zama mara kyau ba za a ce ya yi mugunta ba ko tunda shi ina da asara gona zai asara gona sannan ba a samu amfani ba ai ba zai asara ba amma shi wanda zai kula da shuka shi amfanin kawai shi ne nasa ashe shi ya kama shi ka gani tashi kawai ne zai kawo mai nagarta an gane fa innal arda bi manzilati ra's al mal fi al mudaraba da ka ita ƙasar gonar kamar jari ce da muka gani a ɓangaren mudaraba wal badru yajri majra saqil ma shi kuma wanda bai kawo ainihin iri ishuka yana zama kamar wanda zai kawo ruwa ibayi wani ya mutu fil ardi wala yarji'u ila sahibihi da haka ne shi wannan irin da aka kawo ina karewa ne a cikin kasar baya komawa zuwa ga mai shi walau kana bi manzalar rasul mali fil mudaraba lashirata auduhu ila sahibi da a ce kamar dukiya ike kamar kamar ainihin asalin kuɗi ike na kasuwa jari to da za a sharɗanta cewa zai koma zuwa ga shi wa haza yufsidul muzara to wannan kuma zai la'anta wannan tsari na yarjejeniyar noma فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين da wannan sai aka gano cewa kiyasi ingantacce shine abin da ya daidai da abinda da manzo Allah aikata a sunnarsa da kuma abin da khalifofinsa shiriyu suka aikata a tagaita dai iri mai kula da shuka shine zai kawo ba mai gona bane an gane ko التاسع درس نترى ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقة أبو حنيفة ده المازل ينسى الزفر سنتفع أكن شوى lafazin muzara'a ku yi tadarar noma ko kuyi yi na bayi suka ci waɗannan ɓataccen mu'amala ce kai tsaye wadda ba a saru ahalil ilmi ila ba, amma mafi yawan malamai sun tafi zuwa ga halaccinsu mujtami'ina mujtami'aini wa munfaridataini hada su zai a gona daya ko za a rarraba su a gona daya a ce ga bishiyu da za a bar ruwa ga kuma wurin gona da za a shuka ya halatta a'a wancan wancan gonar ainihin shuka za a yi wannan kuma lambu ne za a yi masa ruwa ya halatta قال النووي امام النووي الله يجي kansa yace hada huwa الظاهر المختار لحديث خيبر wannan shine abin da yake zahiri kuma shi aka zaba saboda hadisin khaybara ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبرة إنما جاء تبادل المساقات ba za a yadda da cewa wai muzara'a da aka yi a haibara da an yi ta ne dalilin an fara kullayar riniyar almusaka bal inna mustaqilla a ita ma cin gashin kanta take wali anna al-ma'na al-mawjud fi al-musaqa mawjud fi al musaqa mawjud fi al kuma saboda abin da ake samu a jikin musaka ai akwai shi a cikin al-muzara'a din wa qiyasan ala al-qirab ay al-mudaraba kuma kiyasta shi akan al-qirab wato al ka ba mutum jari shi kuma ya juya fa inna al-qirada jaizun bil ijma' abawa mutun ainihin jari ya juya malamai suna da kan halaccinsa wa huwa kal muzara'ati fi kuma wannan muzaraba din na daidai da na daidai da almuzaraba a komai almuzara almuzaraba almufa'ala ko wanzanin su ɗaya an gane wammala hadisun nahiya anil amma hadisai da suka zo suka hana yarjejeniyar noma fa'udi ba ana da ana mahmulatun alama idan shirba ne kulli wa'idin kitsatar ma'ayyanatar min al'ar ya ce al-muhabara da aka hana hadisai ya zo ya hana al-muhabara shi an ce wane ina da yanki ba na gonar wane ina da yanki ba na gonar da aka ga mai gona zai zabe gurin da ya fi kyau ko ko kuma shi wanda yake kula da shuka tun da shi ne a ta kullum ya fi gane gurin da nan shuka ta yi kyau tun bai kyau an gane to da haka amma da har zuwa za a yi markaɗe a haɗe su abin da aka samu a raba a yarjejeniyar da aka yi to wannan babu ne al'ashir darasi na goma wa fihi dalilun ala jawazi baqa'il kuffari fi biladil muslimina muddat al hajati ilayhim a hadisin akwai dalili da yake nuna halaccin zaman kafirai a gasashen musulmai tsawon lokacin da ake bukata ake da bukata zuwa gare su fa idza stugni anhum in an wada su ga su wa an a'malihim da ayyukan su ubidu an biladil muslimin to sai an nesanta su ga garuruwan musulunci لأن لهم تأثيرا على العقائد والأخلاق saboda arne a wuri ina da mummunan tasiri a halaye da ɗabi'un mutane an gane to bil munasaba kaga mutanen da suke zagin ƙasar Saudiya ta gayyato America ta gayyato Ingila sun zo za a ba su sun kyale musulmai sun yi kaza kaza kaza sai ka kalli siyasar duniya a yau ba wai muna ba su kariya bane amma annabi sallallahu ya kalli maslaha ta musulunci da musulmai sai ni irin wannan mu'amala ni ta tare da arna a lokacin da aka zo ba da bukata sai aka ne sai aka kore su dama sai ka biyo na cewa ah, sun ki yadda da Allah kuma shi ne idan ya je sai su ringa ta shi sai ringa ta suna daukar sa sabon musulmi suna ce masa magana akan akida an fahimta ashe ina nuna maka cewa ba wai kawai haka suke yi ba a'a da hujjoji da dalilai na shari'a Allah ya samu fahimta to saboda haka mutanen da suke sakin baki suke yin waɗannan maganganu su yi taka tsantsan suna magana da jahilci suna magana da ne da jahilci suna magana da son zuciya kuma mummunar aƙida ta shi an ji tana shiga su ku sani ba haka kurum sai a sa mutum kin saudiya ana yi ko ba a yi amma kaga Allah ya taimaki mutanen saudiya a nan kano wani da ya fito daga wani babban gida gidan da kowa ya san duk mai ilimin addini kuma wanda ya san abin da yake ya san batattu ne masu katarwa ko da Allah ya ba su ilimi ko gidan ya yi shura da ilimi amma ya ce wannan saudiyar da a hannunsa Allah isa kata da ba san yi abin da ake bauta ba Allah ta yi wa musulunci gata ce sai ya saka a hannun yan izala ko wahabiya ko hannun sun abin da ya faɗa ke aikun kun ji ɗin ya yi yawa ko ce Allah ne ya taimaki musulunci ya saka a Saudiya a hannun wahabiyawa ba a hannun su sufaye yan da duk ya saka ba yace dan da a hannunsa aka saka ta da yanzu ba san mai ake yi ba ba gaskiya ya faɗa ba to kai kana jin Allah zai dauki wannan wuri ya saka a hannun mutumin banza to wani kai din da wai kuma kai mai wai ake zuwa ana ziga ka wai kana ganin waɗannan abin wai sun ki dogara ga Allah sun yi kaza sun yi kaza Abdullahi dan Abba Amina a aikin hajjin ban kwana ya zo da aure kas kai shi ije ya daure ta ko ya isa ke ta ta annabi ce ya daure ta sai ce na dogara ga Allah sai ce a akil hasun matawakkal yace a sa ta adabai bai daure ta tukun sannan ka dogara ga Allah an bayyana to irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su ringa kallon su amma in kai kai sakaci haka kurum a sa maka mummunar aqida aqidar da kai kanka sai ta dame ka ka samu dukkan shi'a shi kadai rayuwarsa ta dame shi haka ne ko ba haka ba ka kalla ungoku duk wanda zaka gani koyaushe ransa a bace yake yana cikin kunci da bala'i dan shi'a ne ba za ka ga wata walwalar arziki tare da shi ba ba za ka ga wani jin daɗi ko wani abin a koyaushe a cikin kuncin mai ko dariya yake yana murmushi zuciyar amin an gane kawai yaƙe ne to da aka tun duniya sun hannu da bala'i muna magana wa wata mata take cewa ai ta ta daɗe rabanta da shan ruwan sanyi ai tun da ta je china sai ta ga mutanen china gaba ɗaya su ba sa shan ruwan sanyi ba ku tattai ba farin ji a china wai dan ajiye ruwa ba a yi ruwa za a matse shi ne mai zafi kamar shayi a sha ta e eh, a ah, to sun fara tirenin tun duniya ko an haramta musu nemar ne sanyi a duniya ko kun bayanta sanyi ba nema ba ce ka sha ruwan sanyi ba nema ba ce da aka yi zuwa cikin addu'ar magabata اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك وأسألك حبك أحب وأن تجعل حبك أحب إلي من الماء البارد Allah ina roƙonka ka arzuta ni sanka da san wanda kake so da san abin da kake so da san duk abin da zai kusantar da ni zuwa ga samun ƙaunarka Allah ina roƙonka ka bani ka sanya min san ka a zuciyata fiye da inda ka sa kake sawa mai jin kishirwa samun shan ruwan sanyi an fahimta ashe ruwan sanyi ne ne ne nema ce sannan ga shi addu'ar istifta ma bayar bai wa bai na khabayaya kama ba a ta bai na al-mashriqi wal maghrib bayar bai wa bai na khabayaya نكني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الذنب اللهم نقي اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد haka su an haranta musu sanyi tun a duniya to sai tunanin su same shi a lahira an fahimta Allah ya sauke to sai mu kwana nan insha Allah Allah ya mana jagora ya dora ma daidai rana ita yau ba karatu insha Allah za mu yi tafiya ko ya guri wancan makon ban sanar babu karatu ba ranar lahadi mun yi tafiya saboda na tunanin za mu dawo har bi karatu to wasu abubuwa kuma sai suka zo suka faru na ɗanyi tabaka lashi na abin da ya faru to kuma zai muku tabaka lashi din kuɗi rana ita yau kenan daidai lokacin da muka je da'awa muna shirin dawowa sai ga bayani wata da'awa ko wani fage na da'awa sabo ya bude wanda da tunani da hankalinmu ba ya kai shi shine yin wa'azi ga 'yan daudu da karuwai mata masu zaman kansu an ji wani gari kaleku a kasar rogo kasar wani daga ciki sai zamanto mutanen da za a gani ba za a iya ganin su da aka sai aka tara mata masu zaman kansu aka yi musu wa'azi akwai wata kasuwa ko kwanar jajaye ko wani abu ta irin ta tumatirin wannan kaunar gafan daga cin ya tara su a wata firamare aka yi musu wa'azi mata masu zaman kansu sun fi su sittin suna ta kuka ƙarshe arba'in da tara daga cikin suka ce sun tuba sha biyar suka ce su a shirye suke yanzu idan za a mayar da su wajen iyayensu ma za su tawo an kawo su nan inda aka yi sansani a makarantar gabar takanikar ta rogo wajen garin rogo hanyar tawowa kano wurin da suke ta da shi gidan wuta amma mu mun canza masu suna mun ce da shi gidan haske aka kawo su aka zo aka sake musu bita aka sake musu wa'azi suna kuka jama'a suka tuba an kai sojan hakimin rogo Allah ya saka masa da alheri ya yi musu goma ta arziki har wani dangarin ya zo ba su naira dubu goma goma suka tuba zuwa yau din nan da yawansu an tafi ana kai ana kai tutura su gidajensu dan abin da ya shigo hannu sai amfani da shi a tura su tafi an sami karin guda uku ma bayan mun taho amma su 49 sun tuba amma 18 waɗannan sun zo za a bayar da su gidajensu to kun ga jama'a hankalin mu da ba zuwa yi tunanin mu je kwana gafan mai wa'azi mu je mu ce ina zargin kasuwar kwana gafan haɗa mana karuwa da yan dauda ya musu wa'azi ya Allah ya nufa sai ka wani ya ne ya tuba ya gyara kamar yadda waɗannan suka yi to wannan abin shi ya sa bamu iya baro rogo ba har wani lokaci sai da ban iya zuwa nan ba har sai gab da sallar isha ina jin annan da sallar isha to amma rana ita insha Allah ba kara ita kuma ranar za mu tafi kasar juru ita ma irin wannan aiki da maran nan da na gaya muku ko to bayan wancan da sati biyu kuma za a tafi wannan to wannan ita ce doguwar tafiya don kwana goma za a yi da izinin Allah bai da na faɗa su suka ne waɗansu da suka suke son su musulunta ne sai suka ce sai mutanen kano kura inda kuka ji haka mutanen kano kura sai sun zo sannan musulunta za ka ke ta mutanen kura ku gode wa Allah ku gode wa Allah sai ka ga duk wani wuri da aka shiga sai ka ga Allah ya sa ana yi da mu an sa an daga an sa an daga amma dai wannan da izinin Allah ba za a daga ba kaya kam suna nan an tara mana su daki guda ko kanta sai mu tasa da kaya to sai dai kayan kai kaya ko ko waɗannan hannayen kayan suna yin fufuke tashi sai an tashe su Allah ya ba mu iko Allah ya taimaka to insha Allah rana ya dai ba karatu wancan ta gabanta ma ba karatu ko tun da an tafi rana ita yau kwana goma za a yi kaga ɗaya ma za ta zo kenan kenan mun yi hutu na karatu biyu sai kuma karatu na uku to shine insha Allah za a ci gaba karatu idan akwai sauran rayuwa in kuma rayuwar ta kare kenan. to ko da shi karatun za a dora ba wanda ya saba mutuwa aka daina karatu don ya mutu an ci gaba ko ba ci gaba ba za a ci gaba fatanmu da roƙonmu shi ne Allah ya ba mu jinkiri mai amfani Allah kuma ikarbi kyawun ayyukanmu kurakuran da muke Allah ya fi mana Allah ya sa wannan aikin don shi muke yi don ita ce riba ka je lahira ka tara Allah ya karba da yawa a irin wannan munasaba nakan faɗi ko nakan yi hikayar wata magana da farin dattijo ubanmu kakanmu magabacinmu abin koyinmu mujaddadin wannan karni a najeriya shekha bakar mahmud gumi allah ya ji kansa ya faɗa yan jarida suka hira da shi ina jin bbc ala gafarta malam lokacin da ka kawo sunan nan ana kinta ana sharri ana kaza ana kaza yau ga sunna ta zama alkaki izuma. ba haka bane sunna yanzu akwai wani ke kin sunna sai ba gidaje amma kamar yanzu sunna ta zama hantsi ta leka kowanne gida kuma duk wayayyen mutum a addini da zaka ga suna aiki ne in ga wani wanda baya suna to ba gida ne kawai ka tsaya ka ka ka kaga ba ne in kwangila ka baka ta kai za a biya ka to yanzu ga inda suna wannan nasara da ka ci da ka samu me ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da tije yana bude baki sai ce to ba zan ce na ci nasara sai na tsaya gaban Allah ranar kiyama ya bani littafi na a hannun dama to sannan na san na ci nasara to da haka jama'a duk wannan abin da muke yi mu je lahira Allah ya ba mu a hannun littafin mu a hannun dama shi ke nuna mun samu nasara to muna roƙon Allah Allah ya ba mu littafin a hannun dama Allah ya sa dan shi muke yi Allah ya kiyashe mu riya Allah ya kiyashe mu sum'a Allah ya kiyashe mu duk wani abu da zai bata ibadar Allah kuma ya ji kan magabatan mu Allah ya saka musu da alkhairi wannan tafarki da suka tsora mu Allah ya sa ya zama to mai amfani ne gare mu gare su ga addinin mu da al'ummar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Najeriya Allah ya kawo mata zaman lafiya Allah ya kawo yalwa duk damuwar da ake fama da ita wannan kasa Allah ya kawo yayewa Allah mu ka ne kawai ubangijinmu ne mu masu rauni ne kai mai karfi ne Allah mu talakawa ne kai mawadaci ne Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana sharrin masu sharri ka kai kawar mana da fitinar fitinannu Allah duk mai nufin mu da sharri da fitina Allah ka shigar da shi da kanka Allah ka karfafe mu da karfinka Allah ka tsora karayar mu Allah ka wadata talaucin mu Allah ka biya bukatun mu ka yaye damuwoyin mu ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim